da ɗan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su. To jama'a mu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari. Shirin da ke zama na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da ɗan gari dai shiri ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar ƙananan garuruwa a ƙasar Hausa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa zan gabatar muku. Toma Dalla Shirin da ɗan gari dai a yau ya leƙa ne garin tattarawa, mai nisan kimanin kilomita uku daga babban titin Kano zuwa Katsina. a tsakanin garin kwa da kuma garin dungurawa duka a yankin ƙaramar hukumar ta dawakin tofa. Garin tattara dai mai taken tattara dangi garin ba'awa, usulinsa garin hausawa ne, kafin daga bisani Fulani suka mamaye garin, kamar yadda sarkin Fulani kuma dagacin garin ya shaida min. To suna na injiniya Ali Abdullahi kuma ni ne sarkin Fulani tattarawa, wato dagajin wannan gari na tattarawa. da ke cikin karamar hukumar dajin toba jihar kano wannan gari ya samo asali ne tun daga hausawan da suka kafa wasu nan garuruwa da suka hada hada kano da su gaya to kusan lokaci guda ita ma wannan gari na tattarawa aka kamata gabanin jihadin shehu usmanu da kamar shekara kusan ɗari su kakanninmu fulani da suka zo wannan gari na tattarawa ta tufau wanda ake musu lakabi da ba'awa daga ƙasar adama ta yanzu a lokacin ana ce mata Fomina ko yola akwai shi kakanmu ana ce masa ardo aliyu abi abi ya fara tasowa ya zo ya zauna a wannan gari na tattarawa kimanin alif ɗari bakwai da yan kai kaɗan wanda ba su kai ashirin ba hmm. kaga gabanin haihuwar shehu usmanu ma kenan domin da shi da ɗansa har artajara duk sarakunan hatsa ne suka ba su wannan sarauta kafin ma bayyana shehu kenan kafin ma bayyana jihadi to daga baya kuma ɗan uwansa ahmadu jan dauro to shi ma ya zo ya joinin ɗin ɗan uwansa a wannan gari na tattarawa akwai ɗansa da ya haifa ana ce masa liman malam yati wanda bayan rasuwarsa shine ya gaje shi shine limamin tattarawa shi kuma da aliyu abi abi da ya rasu ɗansa adamu jara ya gaje shi shi shine harko adamu jara to suna nan da 'ya'yansu da zuriyarsu da dabbobinsu da bayansu duka a wannan gari har lokacin da shi malam liman ya ti ya sha'awar da ya gurgusa ya je nan gaban gabas da bici na akwai wani gari da ake cewa yola nan yana nan sai tashi ya koma nan da 'ya'yansa akwai malam jibir da malam goshi to su waɗannan malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka gaji shi liman yati a rasuwarsa to lokacin da al'amarin jihadi ya bayyana ana kira ga zuwa sokoto jihadi lokacin da aka zo akwai malam ɗan zabuwa wanda da shi ne duk babban malaminsu shi kuma Allah ya masa rasuwa gabanin kiran jihadin to nan dai aka zo aka haɗu a nan yaulan nan akan za a tafi wajen jihadi zuwa ga shehu usmanu daga nan sai suka zo tattara wajen harɗo adamu yara hmm. dan cewa sun san girma ya kama shi shi ba zai iya zuwa ba ya ba su ɗansa wanda daga bashi ya zama sarkin fulani lokacin fulani wato isiyaku fagen fulani ya da shi aka wannan tafiya ta jihadi saboda tarihin fulani ba zai cika ba baka sa garin tattarawa ciki ba a kano haka ma kuma tarihin haɗin sarkin fulani ka yi batun yola ka ce kamar wajen ƙasar bici ina kuma yola ta cikin birnin kano yawa yola ta cikin birnin kano da shi malam jibir da malam goshi su ne waɗanda suka kafa yola ta cikin birnin kano bayan tabbatar jihadi amma kamar yadda ka sani mu ila na kano yawala ta cikin birni kamar alamin mu ce amma ilawan suna nan sun bazu cikin kasar kano gaba daya to bari mu kalli wannan gari na tattarawa wannan masarauta ta haka shi wannan suna tattarawa daga ina aka same shi ne to mu abinda kakanninmu suke gaya mana dama ana ce mata tattara dangi wato kamar wasu cikin kabila ne na hausawa dangin su suka taru a wurin suka haɗa gari tun fil to daga baya sai aka zo ana mata lakabi da tattara dangi garin ba'awa na to yanzu eh, musamman garin tattarawa kamar waɗannan ƙabilu da waɗannan ƙabilu ne za a iya cewa suka haɗu suka tattara yanzu haka a garin in ban da mu fulani sai bare bare korar rabe da suka shigo mana sai kuma waɗanda za a iya cewa lokacin da aka yi ta yaƙe yaƙe tsakaninmu da magarawa waɗanda kakanninmu suka samu a ribatar yaƙi to su ne za a iya cewa domin su waɗannan hausawa na asaliyan da suka kafa garin tattarawa bayan tabbatar jihadi da kafuwar jihadi kasan da yawa sun ta yin hijira suna barin garuruwansu to mu ma namu sun bar garin tattarawa suka je suka kafa wani gari a can ƙasar garko yanzu a ce dal wanda da ana ce mata tattarawa dal wata sabuwar tattarawa sabuwa dal shine asalin amma yanzu dal kawai ake cewa ko yanzu garin tattara zan nuna maka irin su wurin jima ɗinsu ba ba ba ba ɗinsu mm. da kufayensu. Na, to kamar wacce sana'a a ko wani abu garin tattarawa ya fice ya ɗar masa'a da za a iya bayyana a duniya. Eh to, sana'o'in da suka fice a tattarawa a kusanta ce ta wajen huci na Fulani saboda Fulani daga ko ina suna zuwa suna sauka a tattarawa. yanzu kuma abin da aka ban mana shine dai kiwon da noma To, mu ɗan kuma baya kaɗan maganar sarautar nan ta tattarawa ta sarkin Fulani. Za a iya kiyasta kamar sarkin Fulani nawa ne suka mulki tattarawa ya zuwa kanka. Kaga Ardo Abu Abi, Ardo Adamu Jara, sarkin Fulani Isiyaku, sarkin Fulani Umaru, sarkin Fulani Ibrahim, sarkin Fulani Abubakar, sarkin fulani muhammadu babba sarkin fulani adamu sarkin fulani abdullahi mai kano sai ni kaina to ina ga goma ne ko sha ɗaya sarkin fulani kowane gari yana alfahari da irin mashahuran mutanensa kamar me za ku iya buga kirji ku faɗi irin shahararrun mutanen ku to na farko kaga kakanmu sarkin fulani adamu kusan dai a nan ƙasar dakin tawa su ne na farko da suka fara ilimin boko shi da su Allah ya ji kansu duka madakin Kano Bello da ajin su daya. Sannan ya yi headmaster shi ya buɗe firamare ta ringin ya koyar a shahuci su malamin Kano duk ɗalibansa ne a shahuci. Sa'annan kuma muka zo muka sake samun mashahurin tsohon marigayi mataimakin gwamna injiniya magaji Abdullahi wanda yake dan uwa ne gare ni yana ne. To waɗannan muna da su mashahurai sannan kuma a da can kafin zuwan bokon da baturan muna da attajirai. ko garban bici da kake ji din nan kufayen su na nan a cikin tattarawa daga tattarawa suka tashi suka tafi bici to bari mu kalli abin da ya shafi ci gaba na zamani me za a iya ɗorarwa don gane ci gaban zamani na tattarawa a halin yanzu da ci gaba dai za mu ce mun gode Allah da asaliyan tattarawa zango ne na matafiya wanda ya shiga kasar da magaran da wanda su tafi katsina sakkwata duka da aka zo zuwan bature aka yi titin mota sai aka bi ta kwa to wannan shi mai da mulungu baya to amma ci gaban da muka samu alhamdulillahi muna daga cikin garuruwa na farko in za ka irga guda uku a ƙasar dagin tufa da muka fara samun ainihin hanya da ruwan sha sannan kuma muka samu wutar lantarki daga baya to sai kuma asibitin kwana da muke da shi mm. sai makaranta da makarantu na firamare da sakandare to wannan zamu iya cewa shine abin da aka kawo mana ci gaba na zamani a gwamnatance kenan haka tarihin kafuwar garin tattarawa kenan da ke yankin karamar hukumar dawakin tufa a jihar Kano wanda sarkin Fulani kuma dakacin garin injiniya Ali Abdullahi mai Kano ya shaida min. To ma sauraron mu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya. kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka haɗa gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na da ɗan gari. Ni Adamu Ibrahim Dabo dawakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya.